وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا kada ka damu da lamarin masu karetawa ma'abota jin daɗi da rayuwar duniya ka ƙyale ni da su kawai ka jira su kaɗan har ajalinsu ya zo